يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المسلمون إن الحديث عن شهر رمضان حديث شيق لنفس كل مسلم رزقه الله الحياة إلى هذا الحين وحديثنا اليوم معشر المسلمين عن الخصال التي ذكرها الله تبارك وتعالى في آيات فرضية الصيام التي تحقق مقصود الصيام وذلك التقوى فقد ذكر الله تبارك وتعالى عبادات سبعة هي التي ينبغي أن نلتزم بها ونداوم عليها حتى نكون من المتقين أولها ذلك الأمر المعلوم الذي يخص هذا الشهر القادم وهو الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون والصيام جنة يستجن بها العبد من النار الصيام خاصة من خصائص العبادات لله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشهوته من أجلي وقد خصص الله باب الريان للصائمين فيدخلون فيغلق الباب لا يدخل أحد من ذلك الباب غير الصائمين جزاء على عطشهم في الدنيا فيرون في الآخرة ريا لا يظمأون بعده أبدا فعليكم بإحسان صيامكم في شهر رمضان يورثكم هذا التقوى ثانيا قراءة القرآن الكريم فبالقرآن نبئ محمد صلى الله عليه وسلم وبه أمر أن يرتل في بداية رسالته ورتل القرآن ترتيلا وتلاوة القرآن حق تلاوته تورث الخشوع والاطمئنان وتورث الجنان في السماوات وهي ذكر للعبد عند رب الأرباب يقال لقارئ القرآن اقرأ وارقى واقرأ كما كنت ترتل في الدنيا أو رتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ الأمر الثالث الدعاء قال تعالى عن الأمر الآخر في عن قراءة القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الله الهدى والقرآن الأمر الثالث الدعاء الدعاء فالدعاء سلاح المؤمن والدعاء مخ العبادة بل الدعاء هو العبادة كما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي بين الدعاء سيدخلون جهنم داخلين فمن أسباب التقوى الغرور لله تبارك وتعالى بالدعاء في سائر أيام السنة وخاصة في شهر رمضان الأمر الرابع أيها الإخوة المسلمون حسن البعولة حسن المعاشرة مع الأهل هن لباس لكم وأنتم لباس لهن خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ألا فحسنوا معاملتكم مع أهلكم وأدوا حقوق الله فيهم التي جعلها عليكم هذا يزيد من تقواكم واطمئنانكم لله عز وجل الأمر الخاص أو الثالث الاعتكاف ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده الأمر الأخير الأكل من الحلال فالأكل من الحلال وسيلة للتقوى والفوز بالزلال والنجاة من الجحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ألا فدوموا وداوموا على هذه العبادات فإنها تورث التقوى أسأل الله تعالى أن يجعلكم وإياكم من المتقين الذين يستثمرون شهر رمضان بماء تقواهم وقربهم وعبادتهم لله عز وجل أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد All your brothers and sisters in Islam, I urge you just as follows, and as I urge myself, to fear Allah subhanahu wa ta'ala in all our dealings. discussion about Ramadan is the issue of the moment. For Allah has given us life to witness the month of Shaban and we hope that Allah will elevate our lives to witness of Ramadan. The focus of prescribing Ramadan and all that we are asked to do in Ramadan is to develop our faith towards piety and taqwa in the Majlis of Ramadan, in the glorious Quran, Allah has mentioned some acts of worship. All of these are means towards perfecting and developing our taqwa. And this is the theme of today's sermon. Let us reflect on these acts of worship, perpetuate them, learn them, teach them, practice them, and make them our they act. For they will help in building and perpetuity. Taqwa in us, and that is the highest rank in spiritual journey to Allah subhanahu wa ta'ala. The first of course is the fasting itself. Allah subhanahu wa ta'ala has made it a peculiar worship no other nation we are given the kind of fasting we are awarded to do in Ramadan. It is a unique act of worship that develops taqwa in even among all other acts of worship. There is none that builds taqwa like the fasting of the month of Ramadan. And that is why the Prophet ﷺ was so passionate about fasting in spiritual development. He asked us to be doing it all the time and he does it more than he does it in uh, Sha'ban as we have called no more than in any other month except of course the month of Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala says that all acts of mankind belongs to him. His reward is not from 1 to 10 to 70 to 700 based on the level of your faith and commitment Except fasting, Allah says it is mine and I alone know how much I will give as a reward fasting. All other things you hear about fasting are virtues, but the real reward are hidden. Allah subhanahu wa ta'ala only knows that to show you the importance of fasting in building your faith and developing your heart. The second thing is recitation of the glorious Quran. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن The Quran was the struggle, was the of Islam. It is with it that the Prophet became a prophet. It is one of the best things that the Prophet was commanded to do and to perpetuate Waraki al-Quran. The Prophet instructed one of his companions by saying that read the Quran when you read the Quran, you will find it as a provision for you in the heaven and in illuminates your way here and hereafter. He even says that for those who perpetuate the meditation of the glory of the Quran, when you are admitted into paradise, Allah will ask you to recite the way you recite in His word. And you are reciting, your level is being raised, you are getting promoted, you will not stop being promoted until you reach the last vast you will decide in this world. Doing the way you want to be elevated in Al-Jannah. Let us not refer in the dimension of the Lord For our will tranquility, pondering upon his meaning towards implementing them in our daily life. This is the Lord of The power of Allah in the Bible is dua supplication. Allah knows that you supplicate to Him in humility. وإذا سألت عبادي عني فإني قريب. Don't think that you have all your needs in this world and you are so quick to humble yourself and ask Allah subhanahu wa ta'ala. No. Ask Allah subhanahu wa ta'ala and ask Him for perpetually. And especially to Allah. Allah says, your Lord Allah said, supplicate one thing, I will respond for positively. Those who think weak, they don't want to supplicate, help them, then they shall be admitted into hellfire in humiliation. إن the يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم لا يحيون. The first thing that Allah mentioned is good relationship with your father. So the essence of Allah except you are your partner uh, and your God is you. Of course you take care of your cloth. Of course you know your cloth. Of course you don't want any debt to be attached to your cloth. So that should be your relationship with your family in Ramadan. Let there be family in your house. Let your children, let your kids and kids benefiting from benevolent kindness and your riches in Ramadan. Good relationship with parents, with children, with spouse, and with your relatives is one of the means for attaining taqwa in Ramadan. The next is seclusion in the book: al-i'tikaf. al The next is saving the name that Allah mentioned at the beginning for those who would not be able to fast. Later on whether you are able to or not, saving in Ramadan. يطعام فقية الطعام مسكين feeding people who are in need, feeding people who fast. The Prophet Sallallahu said, if you feed a person now, you will give a reward equal to that has a man a woman without giving you the reward dignity. Allah will give you dignity from Allah. But you, if you feed 90 people, you will get the reward of 90 fasting in one single day. Let us, in consider heaven of spending giving before Allah, so that we are enjoying Ramadan. Finally, أكل halal. It is from or acting from the very least. This is one of the most clear ways of attaining piety. over brothers and sisters in Islam, let us invite the path of worship they will make us to achieve the aim and objective for which Allah subhanahu wa ta'ala prescribed something in the month of Ramadan. May Allah enable to do that for making it easy for Allahumma amin. da godiya tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa muna neman agajinsa muna neman shirin. muna neman tsarin sa daga sharrin kawo mu daga na ayyuka duk wanda Allah ya shirye shi babu wanda ya tafi da duk wanda Allah ya kyale shi fada babu wanda ya tafi da ya ku al'umma musulmi muna su bayar da shaida da gaskiya shi babu wanda ya cancanta a masa bauta ce Allah su ba shi kada yake ba shi da bauta wannan su bayar da shaida da gaskiya shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne manzon Allah ne manzon annabawa kira da fashin Allah su tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbansa da duk wanda suka fita farkin sa da kyautata da zuwa tashin kiyama Allah ya samu ya kowa musulmi ina mana wasiya gaban kullum da wasiyar Allah da manzon sa sallallahu alaihi wa sallam cewa mu ji tsoron Allah a dukkan ayyukan mu a kowane lokaci a kowane lokaci shi ne tafakin kira duniya da lahira muna masu godiya matuƙa ba Allah madaukakin sarki da ya ba mu aran rayuwa shi muna kusa da wata ramadan zance akan wata ramadan zance ne mai daɗin ci zance ne da kowane musulmi yana kyautinsa saboda garabansa da yawa da Allah madaukakin sarki ya shirya ya aje mana a wannan Ramadan magabatan mu sun kasance suna addu'a watan shi kafin Ramadan Allah ya kai su Ramadan ya ba su dogon rai sun su ga Ramadan haka idan sun yi azumin wata ramadan suna addu'a wata gida Allah ya karbi aikin da suka yi a ramadan gashi mu saura ta yi dai insha Allah mashigar ramadan babban abinda Allah yake so da mu a ramadan shine mu zama masu takawa takawa a tarihin da girma da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce mafi kololuwar daraja da musulmi zai kai wajen kusanci ga Allah madaukakin sarki a cikin addinin musulunci ita ce ihsan da annabi alaihi salatu wa sallam yace da Allah ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak to a cikin ayoyin kalmi Allah madaukakin sarki ko ayoyin Ramadan Allah ya faɗi abubuwa na ibadu wanda in mun jimance su to za mu gina takawa a cikin zukatanmu za mu gyara kawunan mu gyara al'ummarmu kuma mu samu sauƙin rayuwa a duniya mu samu tsira da aljannatai da ni'ima da daraja madaukakiya a gaba ga Allah a cikin aljannatai a ranar tashin kiyama Allah ya faɗi abubuwa waɗannan kamar guda bakwai na farko ne azumi kowa ya san farla azumi ne ibada tilo da Allah ya ce ladansa ya bar wa kansa sani azumi ibada tilo wacce aka fi dadewa ana yi wannan gudanci don haka makaranta ce mai zaman kanta abin da ake so ka fita da shi ne fa wannan sakawa to babban hanyar tarbiyyar takawa ke nan da musulmi shi azumi ta ne yawan yi azumi yau kwadaitar da mu yawan yi azumi a kowane lokaci mai azumi yana da sha'awarsa na cikinsa da na farkinsa domin Allah ba da babu abin da ke shigar da mutane aljanna ya nisantar da su daga wuta sama da kiyaye baki da kiyaye farki da kuma kyakkyawa babu abin da ke shigar da mutane wuta sama da baki da kuma farko wanda ba sa iya kame sha'awar bakin su da farko su suka fi dumbula su dumbula kansu su dumbula waɗansu su cikin guda kame nan abubuwan annabi ce in ka kame suna lamun ya maka aljanna to abin da ke taimakawa wajen kame su ba mu kuma da abu na biyu a jirin ayar shi ne siyarwa sai ba fi sa'a ciyar da mabukata ga shi yau ku ya tsara bukata ya tsawo wanda suke cikin hali na kakanika yi sun ƙara yawa to ciyar da su sauke wa mutum wani kwanci da yake ciki yana daga cikin abubuwan da Allah ya musu annabi ya faɗi wannan daga cikin abin da Allah ya fi so ka sanya masa ruwan barci ka yaye masa bakin ka sauke masa nauyinsa ka ciyar annabi ce ku ciyar da mutane za mu shiga aljannan Allah da ke amince na uku karatun Qur'ani da girma wanda da shi annabi ya zanto a annabi kuma yana farko nan nan nan masa kuma da abubuwa daga ciki ya yawaita karatun Qur'ani kuma ya kasance ne yawan karatu alqur'ani sannan a babban musamman malaika jibril yana zuwa masa kullum da take su karanta alqur'ani yau sharafan ka da karanta alqur'ani shi kana da wani karatu alqur'ani kullum ko da Allah kake karatu sosai alqur'ani bane kake karatu alqur'ani za mu san abu na hudu jama'a addu'a Allah ba ta sani ya yi kuma da addu'a annabi ya ce addu'a kwabarin bauta kenan saboda yana kunshe da nuna bukata zuwa ga Allah da kankan da kai ma Allah madaukakin sarki yace ne ruhin ibada Shi ne kokolon ibada kai annan yace addu'a Allah ko ya sarki ce shi Allah madaukakin sarki ya ce ku kiraye ku yi addu'a zuwa ga Allah duk wanda suke yi girman kai na roƙe ni za su ga aljanna za su da wuta suna kankan da su ba ka da wani abu za ka ke ka samu a duniya ga matan addu'a kullum ya zanto harshen ka ɗan yi da roƙo da kai ƙoƙon ma a wannan wannan tarbiyyar ce ka tsawa za ka samu cikin zuwa ga abu na gaba shi ne kyautata mu'amala da iyalinka musamman matanka ko matanka iyayenka ƴaƴanka da yan uwa Allah mutum ya ci fasai da ke son alaƙa da yi kasance tsakaninka da iyayenka. shi ne kamar alaƙar ta da riganka da ba ka son ka cire ba ka son karɓar shi ba ka son da duk ya shiga ciki kana jin kunya in an samu faɗi a cikin riganka wani riganka ya yage ba zai faɗi ba sai dai ya bayan shi to haka ya dace iyalinka kusanci da kauna da kyautatawa ya kasance abu na gaba shi ya yi kare rabu da kowa ka zauna a masallaci wani lokaci wannan yana tafiyar da zuwa da kawa abu na karshe shin halal shin halal nisanta haram ya sa'ad أفضل من عمل كتب دعوته addu'a da muka ce dalilin sai ta in kana san haram Allah ba zai tafiya da ka in kana san Allah ya tafiya da ka da halal ina roƙon Allah ko da take ba ka da dukkan wadannan ibadoji har su zama ba kuma ya ba mu dama mu shiga ba da su da inganta su ko muna roƙon ka Allah ko da take ya ba lada na ayyukan mu da ya yi mana kurakuran ya mana jagora a lokacin ayyukan mu mai yadda yake wannan kasan tamu Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya shugabannin mu Allah ya ba musu jagoranci wannan jami'a Allah ya kara wata sanka shugabannin ta musamman karkashin jagoranci shugaba shan shugaban Allah da kuma sarki ya musu jagora ya kara musu hakuri da hangen nesa ya kuma Allah ɗaukaki ba mu lafiya da zaman lafiya a wannan wuri da kawo mana ci gaba mai koyarwa an kuma wani sa'awun ba su الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على